bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai. Nihad kashi na shida. Nihal ta ce, "Ki daina cewa haka baki sani ba ku." Afsat ne ta miƙe ta hankali ta har sai da ta kusa faduwa. Ta ce, "Da Allah ki min shuru malama." In ba za ki faɗa alkhairi ba. Sai kuma ta kalli Nihal ta ce, "To, wuce ciki." Nihal ta tafi baki ta juya ta koma ciki. umma ta juya ita ma ta bar wajen ni ta haɗi rai gani yadda ma'aikatan gidan ke ta cikin tsawa ta ce uban me kuke wani kallo na munafikai yan iska ai har daɗin bakin ku aka saka min tsuntsaye suka bi duniya to ku sani wallahi daga yau saboda ku ni zan dinga shiga kicin sai in ga ɗan iskan ta zai zubo muku abinci ya kawo muku sati ɗaya ba ku da abinci wallahi a gidan nan tunda har aka saka min tsuntsu suka gudu tana faɗin haka ta juya fu ta wuce ciki da yammacin ranar faruk ya shigo gidan daga abuja ni hadda abin duniya ya ishe ta don Hassanan Aliyu baya ɗaukar kiranta ga kuma har yanzu bata ga direba ya bi gidan ba kuma babu ma wata alamar da ta nuna zai bari ina nan a zaune tare da mai gadi ko makaranta bata je ba saboda damuwa gashi har test wasu ta ce mata an yi ta miƙe daga zaman da take ta yi falo ta fito kamfan jin mota faruk ta miƙe fuska ta yi ganin kalil da aminu sun nufi faruk kalil ya fara ba su hannu da ladabi suka gaisa faruk da sai kallon sa yake aminu da ke tarawar kafa yana washe baki ya ce ai shine sabon direban gidan tun bayan tafiya habibu yau kwanansa biyar na jin a gidan nan faruk ya kara kallon kalil daga sama har ƙasa sai kuma ce direba sai kuma yi saurin cewa oke masha Allah ya sunanka kalil ya ce ibrahim faruk ya gida kai ya ce masha Allah tuni mai gadi ya ɗauke ka faruk ya nufi cikin gida da shi Ni yadda ke tsaye a balkoni ta haɗe rai ta ce to aje kai tafiyar ka kuka ike sa ne aminu ya ajiye jakar ya juya simi ya bi wajen faruk ya amsa gaisuwar da ni ke yi masa ya nufi nihad ya ce me faru nihad kamar jira take ta fashe da matsanancin kuka yace me haka cikin kuka ta ce ya faru wani azzalumin da baya tsoron Allah ya buɗe mu tsuntsaye na kejin su duka sun gode har faro din buɗe baki faru ke yace garin yaya ta karasa ta rungume su tana kuka sosai ta gifin ita kalli ya kalle ta kafin ya juya ya bar wajen faru ya dugo kan da yace amma ya aka aka ta faru ta ce kawai yau da safe na je ba su abinci na gaba mai cikin keji din yace kai ban ji daɗi ba bari an sai mu je ki siyo wasu ko ta mai ce da ce ya ce amma ta yaya akun za ta saba da ni kamar yadda waccan ta yi ya ce yadda waccan ɗin da sanki saban ma haka zai sanki daga haka ya kama hannun da suka shiga cikin gidan tana share idanta bayan ta amshi na ta tsarban da faruk ya kawo mata ta wuce sama zuwa ɗakinta wayarta ta ɗauka ta sake kiran inna ina fara ringin inna ta ɗaga ni har ta ce inna har yanzu fa direban nan nan babu inda ya tafi dan ma in gaya miki a fusace inna ta ce ke da da wani shegen direba an shigo an kwashe min yan canji na wai barin gidan da ne je da magarba kowa sai ce min yake ba shi bane Duni na sashi abina koko. Ni hadda taɓe baki ta katse wayarta, sai kuma ta ja tsaki ta ce, Dama ba a abin arziki da ke. Da tana dakin Faruk da ke kallonta. Ya to, sai in ce masa me idan na kira sa. A hankali ta ce kawai hakuri za ka ba sa akan abin da direba din ya yi masa. Faruk ya ce, bakin ci layinsa sa kulle yake ba. Ta ce, a'a, ya taba sai ban nan baka a gabana ai. san sanda ya kira ka da baka da lafiya. Ya oh, ok. Ɗaukar waya sai ta kira masa namba Aliyu, ya yi a kashe suka ji wayar ya ce ai wayar sa a kashe shiru ta bata ce komai ba ya ce ki je kawai gobe sai in kira sa mikiwa dai ta ce to sai da safe yaya kalil na zaune na waya a bakin gate mai gadi ya ƙaro su wajen daga voice quarters kalil ya saka wayar aljihunsa bayan ya gama aminu da har ya zauna ya miƙe ya ce bari in baka waje ka ci gaba da wayarka kalil ya ce na gama ai aminu da wai zauna yana kallon sai ce na lura baka son kai waya a gaban mutane saboda hayaniya ko kalil ya ce haka ne Aminu ya ce, ina can tare da su Saminu. Muna ta jajanta lamarin tsuntsayen nan da suka gudu. Abin da mamaki da al'ajabi. Sun kusa shekara ɗaya da rabi fa a wajen ba a taɓa neman sa an rasa ba sai yau. Khalil ya ce, ai gwara da suka gudu, kar ban ta dinga shafa su suma. Aminu ya kyalkyale da dariya ya ce, wallahi baka da dama. Ni tashin hankali na abincin da ta ce za a hana mu. In an hana mu abinci a zami. Ba fa kanta kenan. Duk da na san uwarta ba za ta yarda da hakan ba. Amma makera ce tana iya biyo mu ta kwace idan an kawo mana. Khalil ya yi murmushi kawai. Aminu ya ce, amma fa kana bani tsoro da mamaki yadda kake nuna mata baka ta akwai wani littafi da na taɓa saurara a shafa labari kaga yadda ta saka ka a gaba ka to haka ita ma yarinyar littafin ta sa mutumin a gaba yana aiki a kamfanin babanta ita ma kuma ita ce manaja a kamfanin ta yi ta masa wulaƙanci da rashin mutunci daga baya ta zirma sansan gaya maka to sai dakatar da shi kalili ya ce me kake nufi Aminu ya gyara zama yana washe baki ya ce to ya sani ko hakan zai iya faruwa wata ran barin ta ga lili mai dogon hanci kafa san mata nan ba bila gare su ba Khalil ya ce ta wahala. Banda abinka ina ita ina talaka. Sai dai kuma bata san wani talakan ko da kuɗi aka hada sa ba zai saurare ta ba. In dai kamar ni talakan yake, wallahi ko kallon ta ba zai yi ba. Aminu ya gwale ido sai kuma ya tuntsire da dariya ya ce yanzu kana nufin misali a cewa ga ta an aura maka ba za ka aure ta ba. Khalil ya ce misalin ka gaba mai yiwuwa bane har duniya ta nade. Don gwadon aure da garin aure Kirista ko kuma in mutu ba auren. Kai ka san darajar da Allah ya wa dan Adam kuwa? To bari ko da kuɗi wannan yarinyar ba za ta tsaya inda budurwata take ba. ga ta dai yar talakawa kamar ni amma wannan fitsarariya ba za ta tsaya inda za ta tsaya ba wallahi Amina ce a'a dole za ka ji haushin ta wallahi ni ma kuma ina taya ka jin haushin ta kullum jita ta rufa da ta yi maka ɗazu da yanayin rayuwa ina za ta ganka har ta cakume kwallari ga tana dungure kanka tana maka munanan zagi akalla ai zaka bata kusan shekara goma na sani amma ta maka wannan cin mutuncin da ta jara gaban ni hal da ƙawarta. ba ma wannan ba jin da ta dubo ruwa gaba ɗaya ta juye maka a cikin jama'a kalile wani murmushi bai dace komai ba Aminu ya ce, Ni dai wace ce ga dan aura, zan yi dan aure da kodan kudin babanta da kuma halaccinsa. Sai kuma in saita mata zama. Daga sama ƙasa kale ya kalla Aminu, bai san sanda ya dariya bai ce, Kai ta kudin ka ke kenan. Aminu ya washe haƙora. Kalle da girgiza kai yana murmushi. Aminu ya ce, Wallahi ni fa na ji daɗin buɗe ke nan da aka yi. Tsuntsayen suka gudu. Allah ne bi mu haƙi na abin da ta mun jiya kansu. Kalle ya ce, "Ku ta mata suka kai kaiwar haka a gidan ai." Daga haka ya miƙe ya bar Aminu a wajen, zai je ya alwala kafin a kira ishayi ni yadda ya koma ɗakin ta ta ga miss call Husna da yawa ta zauna gefen gado ta kira ta tana fara ringin Husna ta daga ni ta dinga jin hayaniya ta ce kina ina haka Husna ta ce Muzida sweet ni ta ce me yake yi anan Husna ta ce wallahi na manta ban gaya miki ba shekarun jiya a school abokin saurayin naf ne yake birthday na yi ta kiran ki tun ɗazu ki daga ba dama wai in gaya miki ni ta ce to ai tun jiya ya kamata ku gaya min kuma yanzu kin ga dare yayi Husna ta ce kash kin ga ki matsalar ki kenan ne har ƙarfe takwas ɗin ne dare ni ta ce to ta yamma za in tafi babu mai kai ne? kin san wannan har yanzu abban bai kore sa ba wa ya sani ma ko asiri ya mai gidan da suke supporting ɗinsa in mace kaɗai ke bayani a koda yaushe wani yau gaba ɗaya na zuba ido in ga ko zai tafi ban ga ya tafi ba Husna ta ce kin san abin da zai faru ni ta ce a'a Husna ta ce yanzu an fita mu karu wasu wine kawai ki san dikin da za a yi ki fito ma da wannan katon supermarket ɗin na unguwarku ni ta ce karfa ku bar ni in yi ta jira Husna husna ta ce haba wani jira bayan gashi ne yanzu ni da naf da su mi fito ni har ta ce oke bari a shiga masallaci saboda yan sa ido sai in fito husna ta ce sai mun haɗe kar ku miki ce ban gaya miki ba a abokan wanda ke bas da din hadda da gwamnoni shiga ce take ce reni zaki duk da na san ki ba wasa daga haka husna ta katse wayar ni hatta miki ta shiga ban daki ta yi wanka a gurguje cin ana kiran isha'i ta doro alwala ta fito da sauri ta da sallar ta yi bayan ta idar ta fito da wani uban singawun ɗin ta ja wanda Aliyu ne ya siyo mata daga ƙasar waje ta saka. Ko makeup ba ta yi ba. Duk da ta haɗa kayan makeup ɗin da tararruka a wani babban jaka da zai iya ɗaukan hijab da takalmi ta tarkacenta da yawa. Tana jin an tada sallah sai da ta jira aka yi raka a ɗaya sannan ta fita da sauri bayan ta samu ɗakin ta mukulli. Ta lalle falon don ta tabbatar babu kowa a ciki. Kowa na ɗakinsa dama kuma gidan ana magarba kowa ke shigewa ɗaki ba mai shiga ɓangaren wani. Sai kuma washe gari idan an haɗu wajen breakfast. yawanci da yake a bangaren umma dakin ta yake umma kan shigo daga ko tana waya ko kuma da wa take wayar turi ta sama dakin mu kulle ko ta je za ta shiga za ta ji sa a kulle da sauran sauro ta fito compound dan ma ta sa a babu kowa da suna masallaci kankace mai ta bar compound din ta kama hanyar inda supermarket din da Husna ta ce ta jira su yake tana isa wajen ko minti biyar ba a yi ba sai ga mota su Husna suka dauke ta suka wuce Husna ta ce yanzu da Habibu na nan na san da kansa zai zo ya dauke ki idan aka gama fatin ko karfe 12 dare ne yanzu dole kin ga sai mun ajiye ki anan in an gama fatin in ba dai saurayi kika yi a can ba Nati ta zuge jakarta ta fara gyara fuskarta za ta yi light makeup wajen fatin ya haɗi iya haɗuwa kamar yadda Husna ta faɗa aika mai 'ya'yan manya ne suka cika wajen very dim light ne a kunna inda suke ba zai din babu abincin da babu da abin sha tun daga ruwa lemon, wine giya drinks kai komai da akwai a wajen ga sassara gobe aka bankare a wajen ga manya-manyan fefe chicken kek din da budurwarsa ta yi masa ma kaɗai abin kallo ne duk hayakin sigari ya tarnike wajen an sha shagali iya shagali a birthday din nan abin da ni har bata yadda da shi ba shine ta sake ma maza fuska a wajen za ta yi shige cikin ta mata amma ba ta zama cikin maza ko da kana ta shige mata ma banza za ta yi da kai ta yi ta danna waya Wasu ne ta kunkuɗe glass ɗin wani alcoholic wine glass na biyu kenan ta sha Snap da sauran 'yan matan wajen su ma duk wine ɗin suke sha Wasu na kallon ne har da ke rike da cinyar kaza da wani lemon gwangwani a gabanta wallahi ɗan ɗana wine ɗin nan ya fi na wancan ranar daɗi sannan shi wannan babu abin da zaki ji idan kika sha wallahi so cool ni ta ce a'a ba zan sha ba wannan lemon ma ya ishe ni zuli ta ce ki daɗi na da ke kwafsin ki yayi yawa dan Allah ki dan kurba idan bai miki ba sai ki bari kake sha ni ma aikin san ban fiye san wayan saka ba amma tunda kika ga ina shan wannan ya kamata ki san ba ƙarya nan da suka yi mata ca akan cewa ta dandana idan mata ji daɗinsa ba sai ta bari husna ta cika mata glass din gabanta ta ce ki dan kurba ki je Ni ta ɗauka ta kai baki ta kurɓi kaɗan. Bayan wasu 'yan sakwanni ta fara ido tana kallon ta ce, "Wow, gaskiya ya yi." Husna ta ƙirƙire da dariya ta ce, "Ba na gaya miki ba, dakin tsaki na kwafsawa." Nan ne ta kuɗi wayan ɗin. Husna ta ƙara cika mata gilas, nan ma ta shanye. na sai dariya take tana cewa, "Wallahi ki bar ta haka Husna, tam. Ni dai na gaya miki." Husna ta ce, "To me a ciki? a ba wani bugarwa." Haka dai ne har ta sha wayan ta yi nak. Fati ɗin da ba ƙarasa da ita ba kenan, ta yi ta masu a wajen. wanda dariya babu abin da suke mata husna ta ce kai amma jinin jininta ba mai karfi bane wallahi dan wannan wani din shine zai bugar da ita nan suka cigaba da shagulgulan su net ko ta kife kai a wajen sai bacci ba tashi fati din ba sai karfe 1 dare husna ba irin tashin da ba ta yi mani had ba amma ta ki tashi da ta dago ta za ta koma ta kife kai wani abokin wanda ake bazi din nasa ya ce na kama daki anan me zai hana ku ta kwanta ta huta usna ta ce a'a na san halin ta tana farkawa za mu samu matsala da ita. kawai ya kamata ya mu ma kama mana ɗakin dama dare yi ba lalle a bari mu shiga school ba yanzu idan ya so duk sai mu kwana nan ba da ransa ya so ba haka nan ya kama musu ɗakin suka ci mun hadisi ɗakin suka kwantar da ita saman gado Husna dai ta kafa kafa da iPhone din da a wajen tun ta san halin wasu daga 'yan matan da ke wajen sai kusan biyu suka kwanta a ɗakin bayan duk sun yi wanka Rufe hudu da rabi ni har ta farka da wani asababbin ciwon kai da kyar ta miƙe zaune tana bin ɗakin da kallo sai kuma ta sauka tana da yi ta nufi ƙofar da ke ɗakin wanda man ɗaki ne ta kuma sani tunda sun saba lojin a wajen ita da su husna tana shiga bayin bayan ta yi fitsari ta ji wani amai ya taho mata nan ta dinga kwarara aman tana riƙe da cikinta da ke juya mata da kira ta wanke bakinta bayan ya lafa mata ta fito bata sake komawa wajen ba saboda ciwon kai mai tsanani da ya takura ta ganin biyar ya kusa ta taɓa husna da kyar ta fi minti goma tana tada husna da ke zuba munshari kamar wani ƙato kafin ta bude ido cikin magagin bacci ta ce wayya aka ne ni had da kyar ni had ta ce dan Allah ba zai dropping dina a gida kafin yan gidan mu su yi notisin ba nan asuba ya riga ya yi Husna ta tsaki ta ce a daren nan wa zai kai ki gida kuma yana bacci ki bari gobe kawai Ni ya tace ke asuba fa yayi ki duba agogo ki gani wallahi na manta yayin mai na gida zai iya zuwa bedroom dina ya ce zai tashi ni in yi sallah idan yana gari duk yana tashin mu ta tace oh god ni har ki bar ni in yi bacci mana haba daga ga ta juya ta cigaba da baccinta tashi ne har ta yi da kyar ta gudu jakarta ta ɗauke jab ɗinta ta saka sannan ta buɗe kofar ɗakin ta fito babu kowa a reception ɗin hotel ɗin sai tv da ke aiki ta fita haraban wajen wani mutumi da gani zaune yana ta zuƙar taba a waje ganin ta ya kashe tabar ta nufi sa tana kallon sa ganin bahaushe ne ta ce bawan Allah idan babu damuwa ina son taimako a wajen kadan Allah daga sama a ƙasa yake kallon ta ya ce taimakon me ta ce na sa'o GRE ne ke son ka ajiye ni please kawai na da muke tare da su bacci suke ni ko ban zo da motata ba ya ce oke babu damuwa bari da mu kullum ta. ta ce to na gode ni ma zan ɗauko jakata daga haka ta sa koma ciki ta shiga ɗakin su shi ma ya shiga nasa ta tattaro komai nata a jakarta wai ta ne kawai bata gani ba zaro ido ta yi lokaci ɗaya hankalinta ya tashi ta fara tashin husna a rikici ta ce husna ina wayata da kira husna da ke mun shari kamar doki ta buɗe ido a fusace ta ce oh my god ni har ki kyale ni mana in yi bacci me yasa kin fiye takura ne wai hankali tashi ne haddace tallacin ina wayata Husna ta ja dogon tsaki ta daga fulu ɗinta ta zaro wayar ta ajiye mata a gefe sannan ta ci gaba da baccinta. Ne ta suke ajiyar zuciya sannan ta ɗauke kanta da wayarta da sauri ta fita. Tsaye ta tsara ba hotel ɗin yana jiran ta jikin motarsa. Bayan ta shiga motar shi ma ya shiga. Suna fita daga suit din ya ce ku ne kai basu jiya? Gida masa kai tai kawai. yace ce gaskiya ne basu din na manya ne. Duk surutun da yake ne har ba tankasa take ba. Banda tashi babu abin da zuciyarta take yi. Gaba ɗaya ba a nutsa take ba. Aka dinga daurewa tana masa kwatance har suka isa daidai inda su da suka ɗauke ta da ranjiya. Ya ce ina gidan naku ta nuna masa wani layi da ke rufe ta ce zan ƙarasa da ƙafa kaga gate ɗin a kulle yake. Ya ce oke amma ya sunanki cike da karfin hali ta ce Aisha ya ce masha Allah Aisha ki bani digit ɗinki mana ta gida masa kai kawai ya mika mata wayarsa ta amsa ta dalin da tsohon layin ta dake a kashe ta ce wayar a kashe take sai na shiga gida na kunna ya ce to shikenan nagode Aisha ni sunana Mustapha ta ce na gode sai an jima daga haka ta buɗe motar ta sauka cikin da ƙarfin hali take tafiya dan jiri ke ɗibanta ta shiga layin da ta nuna masa sai daga ta yi nisa sosai a layin sannan ya riba sai ba wajen tana guwa ta ga ya wuce ta juya da sauri ta dawo ta fita daga layin sannan ta ɗau hanyar nasa layin gani dai kamar an idar da sallah bayan ta iso kusa da gate ɗin gidansu da sauri ta buɗe ƙarfin inda aka zage da flowers a kofar gidan nasu ta shige bayan flowers din ta buya tana mai da numfashi don har an fara fitowa daga masallaci tana ji aka shiga cikin gida aka kulle gate sai kuma ta sake jin an buɗe gate din mai abin da ta je na amsa gaisuwa nan bakin kofar gate din sai da zuciyarta ta kusa shigewa cikinta ta ƙara yin lamu a cikin flowers din duk ƙwarin da suke cizanta bata damu ba ta fi minti bakwai a haka ta sake jin motsin kowa ba a bakin gate din wa cikin take yi ta ji amina taho mata kokarin fitowa take daga flowers din don ta samu ta shige cikin gidan kawai ta ga mutum zaune a dakalin da ke kusa da inda take labi sai da zuciyarta ta kusa shigewa ta dan ta ya faru ne dan shi ma yakan zauna a wajen idan aka yi da sallah idan aka yi jin motsi sai kuma ya miƙe tsaye da sauri kuma baya yana kallon ta cike da mamaki ita kuwa tsaba tsorata amin da take riƙewa ya taho mata ta durƙusa ta dinga kwarara aman a wajen kau da kansa ya bayan ya ji warin aman da take yi ya sake kallon wannan karan da wani yanayi a fuskarsa duk sai da ta amaye sauran gate da take cikinta sannan ta miƙe da kyar ko kallonsa bata yadda ta yi ba ta shige gidan gidan. ya bi ta da kallo babu ko kiftawa wasu kan ishirin ba da shigar ta ba sai ga mai gadi da gudu ya fito waje yana kallon Khalil yana zara ido ya ce ina mai tabbatar maka bata kwana a gida ba dawo ta nan daga duk da ma ta je wallahi Khalil da bai ce komai ba mai gadi ya mutsi fuska ya ce ni warin giya ma nake ji ko kai baka ji ba dan Allah Khalil ya juya ya shiga gidan gidan ya zo nan saman bencin da ke gefen dakin mai gadi tunanika kala-kala a zuciyarsa mai gadin ma ya shigo ya zauna ya ce ni fa sai nake ganin maka warin giya take ko kai baka ji ba Khalil kalle sai ya ce amma baka wanke bakinka ba ko mai gadi ya dan zaro ido sai kuma yi yaƙi ya ce ai shi zan wanke ma na fito yanzu ta tashi da sauri ya shige ɗakinsa kalli da kalla hanyar gate ɗin sai kuma yi miƙe ya fita jakarta da ya hango a cikin flowers da ta bari ya ɗauko ya shige cikin gidan sannan ya nufi baskwatin su sai samun sun yi daidai duk suna bacci ya ciro makullin ɗakin aljihu ya buɗe ɗakin sannan ya shiga ya kulle ƙofar zauna ya gefen gado ya buɗe jakar takalma masu tsini ya fara curowa da kayan kwalliya da tarurruka sai wayar ta iphone da ya gani ya dinga jujjuya wayar don a kulle take sai kuma ya ajiye ci gaba da ciro sauran kayan jaka bai san sadda ya buɗe baki ba ganin kwalbar kodin ya ajiye ta a gefe ya buɗe wani zubi da ke cikin jakar waye ya dinga kallon abin da ke wajen babu ko kibtawa ya kai hannu a hankali ya ciro su gaba ɗaya yana jujjuyawa kwarorin roba ne na maza da na mata ya ajiye su a gefen gadon ya miƙe ya nufi wani ɗakin yana kallon waje babu ko kibtawa Niyar na fitowa daga wanka aka bude kofar ɗakin sai da zuciyar ta kusa shigewa cikin ta don tsoro. Umma ce ta shigo ɗakin ta rufe kofar Murya can ƙasa ta ce, "Daga ina kike Nihad?" Nihad ta tabarce ta ce, "Ni Umma." Umma ta ce, "A'a, ban san ƙarya." Ba yanzu na ga giftawa ba, na fito daga falon abin ku. Nihad ta yi nare da ido ta yi shiru. Umma ta ce, "Gaya min gaske inda kika je." A hankali ta ce, "Wata mu ce ke ba ta Umma." Umma za ki ba zai ai sai ki gaya min, ni ba zan hana ki ba. Amma ba za ki je makarantar yau ba, bacci za ki ko? ta ce a'a zan je umma ta ce to sai ki shirya karki makara daga haka umma ta juya ta fita niyyar ta soke ajiyar zuciya sai yanzu da ta sake wani aman da za ta yi wanka ta ji ta dan fara dawowa daidai kanta ya daina juya mata tana gaban mudubi tana shafa mai ta tana da jakarta zari ido ta miƙe da sauri ta ɗauke jabin da kogagge ta saka sannan ta fito daga ɗakinta downstairs ta sako ganin farko a zaune a dining area ta ce yaya ina kwana ya ce kina ji ina nokin kika ji buɗe kofa ɗazu ta ce a yaya eh, ina ban ɗaki ne ai na tashi sannan ma bai ce komai ba ta soke wani ɓoyayyen ajiye zuciya ta buɗe ƙofa ya ce na zaki ta marire ce ta ce zan je in duba ko Allah zai sa tsuntsaye na sun dawo murmushi kawai yayi ta juya ta fita da sauri ta tafi gate ta ji daɗin ganin mai gadi baya bakin gate ɗin sannan kallima baya wajen tana buɗe gate ta same su biyu zaune a ƙofar gida suna haɗa ido da kallon ta dabarci sai ta hauka makami bata amsa gaisuwar da mai gadi ke yi mata ba ta ce aminu Allah nan babu inda zan samu katin waya Aminu ce ina Hajiya ai sai an fita can supermarket ta ce oke. da gefen ido ta dinga dikin cikin flowers din daidai inda ta buya amma bata ga alamar jaka ba nan hankalinta ya tashi saboda wayar tana ciki bata san lokacin da ta karasa wajen ba ta ƙara dubawa da kyau Aminu ya ce wani abu ke nema ne Hajiya wani shayyan kallo ta masa ta ce to ina ruwan ruwanka Khalid yana ta danne ƙaramar wayar hannunsa ta sace kallonsa Juya ni haddai daga ƙarshe ta koma cikin gidan dan ko kalli inda take kalli da bai yi ba to yawa ya ɗau jakarta lokaci ɗaya jikinta ya sanyi ta ya tashi fiye da da haka ta shiga gida jiki babu ƙwari ta koma ɗakinta ta shirya hijab har ƙasa ta saka ko fauda bata shafa a ta ba ta fito ta tafi ɓangaren momi zauna ta yi saman kujera ta gaishe ta sannan ta ce momi zan tafi makaranta ina da lectures karfe takwas momi ta kalli agogo ganin bakwai da rabi ta ce ni breakfast ne ta ce zan yi idan na sauka momi ta ce to ku kefa da kika saka hijab yau kin gani miki kyau amma kullum ina ta miki magana akan yan shegun mayafan nan da ke sakawa ba ki ji ni ta din kirkirar murmushi ta miƙe ta ce sai na dawo mummy ta ce to Allah ya tsare ki yi addu'a kafin ki fita ni ta amsa da to sanan ta fita gaba ɗaya hada neman dandanin bakinta ta ta rasa daga ƙarshe nan ta bar abincin ta yi ma umma da ke falo sallama ta fita daga gida migadi kaɗai ta samu zaune a bakin gate ta nufe sa tana tsaye da shi ta ce aminu dan Allah ba ga mun jakata a bakin gate nan ba kamar anan ne jiya da daddare ko da safen nan dan Allah ba gani ba yace subhanallahi jaka hajiya ai ko wallahi wallahi ban gani ba ki ma kin san da na gani ai zan adana miki ni ya tarasa abinci wa ta yi shiru iPhone din ta fana jakar yanzu ta ina za ta fara wani zuba ta je yana keto mata cin ta dake ta ce ina ba din Aminu ya ce ya tafi yi wanka ta ce sai ka je ka ce masa ya fito ya kai ni makaranta ni dai Aminu ya miƙe da sauri ya ce to hajiya daga ne na fi bangaren su bayan Aminu ya shiga har da kalli ke jirgi. ya sanar masa abin da ni haddace Khalil da ke zaune a gefen gado ne taje kansa ya ce ta saba zuwa makaranta karfe bakwai da rabi dama Aminu ya ce a to dai ni ma ban taɓa ganin ta fita da safe zuwa makaranta ba wai kuma rana asabar amma kai dai kawai ka fito ka je ka kai ta kar ta kare maka wata fitsarar Khalil ya kalle sa bai dace komai ba yana ci gaba da taje su kansa Aminu ya bi ɗakin da kallo ya ce wai amma kana ƙoƙarin gyara ɗakin nan dubi ɗakin kamar a can ɗaya ɓangaren ba wuɗa ba wari ba targaje. wannan ai idan na kwanta anan sai na makara alqur'an Khalid ya miki ya ce mu ya kasa kunne ya ba waya bace ke wannan rurin Khalid ya ce mu je Aminu ya miki ya fita daga dakin Khalid ya bisa da kallo kafin ya dage bargo ya lullube jakan ne har shi a saman gadon sannan ya buɗe kai ya ciro ta dake vibration alamar kira ne ya kara gani a karo na hudu a lokacin a jikin sikirin ɗin wayar tun ta take kira nan da ɗewaye a cikin barwa ba zai iya saka ta asalin ba saboda security da ke jiki ya ɗo kullum mota ya fita daga ɗakin ya kulle sannan ya fita compound yadda zaka san abin duniya ya tarar mani had zama tai akan bencin mai gadi da kalili ke zama ita dai tana da yakinin dole kalili sai hango jaka a bayan flowers kuma ma aya abu da ta bakar wajen wai to dan bashi da kunya sai kawai ya kama ya ɗo mata jaka yaushe ta suke masa har zai kai hannunsa kan jakarta wato yanzu jira yake sai ta tambaye sa kenan cabdi tana hango su ta yi maza ta miƙe ta sha kunu kalli da ko kallon direction ɗin ta bai ba ya tafi gun mota ya buɗe ya shiga bayan ya yi wamin mai gadi ya buɗe masa gate sai dai fita compound sanin da hadita ma ta fita tana tafiya a hankali ta buɗe backseat ta shiga ta zauna Aminu dinga ɗaga mata hannu alama a dawo lafiya ko kallonsa ba ta yi ba Galila ya mutu suka ballaye ni take to yanzu dai tambayar sa jakarta za ta yi koko Cap gaskiya ba za ta iya hakan ba Ta sace sa ta mudubi suka yi ido hudu da sauri ta ɗauke kanta ta wani ɗaure fuska ta zuge zubin wata jakarta ta ɗauko ta fito da cingam ta buɗe ta jefa a baki shi dai driving kawai yake yi sai da suka kusa makarantar da ya gyara murya ta ce malam ka buɗe min isi zafi ya dame ni a takaice ya ce ke kika ma san meye shi ta yi masa wani kallo ta ce ka ce me bai tanka mata ba ta masa wani shegen harara ta ja tsaki ƙasa ƙasa ta ci gaba da taunar cingam ɗinta suna isa makarantar daidai department ɗinsu ya yi fakin tana ta sauraron ta ji ko zai yi maganar jakar amma shiru gabansa kawai yake kallo ganin ba ta so gaba kuma kamar ba ta da niyyar saukan ya ce ku yi maza abin miki mukullin ne ta galla masa wani harara ta ce ai ba ni na kawo mota ba balle ka bar mu mukullin tana gama fadin haka ta bude mota ta sauka ta kulle kofar ta yi tafiyar ta ya bi ta da wani kallo sai kuma ya sauka ya kulle sannan ya hau motar ya tafi Huzna na ganin Nihat ta ce, "Shi ne nake ta kiran ke dan namin busy Nihat." Nihat da suke ajiya zuciya, amma ta ki bata amsa. Ta nemi sit ta zauna. Wato dai a takaice direban ne ya dauka kar Tun daga shi na ta kira ana ta danna mata busy. Lalle mutumin na raini mai karfi ya shiga tsakaninsu. bayan ɗauke mata jaka saboda ƙarfin hali har da buɗe jakan ma yake nan mai suna ta dawo da ita daga tunanin da take ta ce ina magana kin mun shiru dama ba komai bane ce miki zan yi ki da jakar da kika je fast jiya da shi dan akwai abubuwa na a ciki ni har ta kalle ta ce abubuwan ki kamar me Husna ta ce kwalban kwali ina da naf na ciki sai condoms ina jin ma har da underwear dina a cikin jakar dan na duba ban gani ba ni har ta zaro mini idan ta ce da a cikin ina Husna ta ce jakar ki mana kin san yana da girma Niyar ba ta san da ta miƙe da tafi ƙirjinta ba ta ce, "Na shiga uku." Da mamaki wasu na ta ce, "Kin shiga uku kuma, me faru?" Niyar ta nere nere da ido, da ce, "Wayyo Allah na, me saka za ki min haka ki ajiye abubuwan nan a cikin jakata Husna? Me saka za ki min haka?" shi yanzu jakar ta faɗa bakin gate, ban san wanda ya ɗauke min ba. Husna ta kwalo ido da ce, "Kai, garin ya kika yadda jaka a bakin gate ne had." na da abin duniya ya ishe ta, ta kuma ta zauna ta ciji yatsa ta ce, "Na shiga uku." Husna ta soke ajiya zuciya da ce, "To kin san wai kan ne?" ta kalli husna ta ce wallahi wannan direban ne nake zagi dan shi kaɗai ya ganna san da na dawo da asuba dan a bayan flowers da ke kofar gidan na fara buya a dalilin ganin mutane sun fara fitowa daga masallaci bayan sallar asuba husna ta riƙe haɓa ta ce jitsiya direba kuma ne ta kasa cewa komai ta tagumi husna ta ce tab shi ne kai shiru to me yake jira da hanyar da baki tambaye sa ba ni ta ce to me zan ce masa bayan ban ga san da ya ɗauka ba har waya ta fana cikin jakar idan ba sa ta yake sanyi ba ai zai ba amini a ajiye mu Husna ta ce, "Eh lallai wannan mutumin ya riƙa." Shi ke ta ja min bizi kenan. Wato dai har ya buɗe jakar. Ni har ta zaro ido ta ce, "Na shiga uku." Ka cikin zuba abubuwa kika ce cikin jakar. Husna ta mata wani kallo ta ce, "Ki to me?" Ko me ya gani cikin jakar ba shi ya ga duhu ba? Kuma ma ban san uban me kike jira da hanyar yanzu baki tambaye sa jakar ba. Ko tsoron sa kika fara ji? Ai ba ma tambaye sa zaki wai ko ya ga jaka ko bai gani ba. Kawai ce masa zaki ya baki ki da ya dauka karki masa rashin mutunci. kuma kada ya sake taɓa miki ki ko da ko a titi kika yar don baki aiki sa ba na yadda ta rasa abin cewa tunani iri iri ki yawo a randa Husna ta baki ta ce ni take adana min condoms din nan daga kasar waje yake ba na kasar nan bane kuma tsada gare su Kudin din kuma shi ma na san ba sha, kar ki je ki zubar. Ki adana mana gaskiya. Tashi ne haddi ta bar mata wajen ta koma sit din baya. Abin duniya duk ya ishe ta. Yanzu mutumin nan duk ya ga abin da Husna ta saka mata a jaka. To amma ya mai mugu da yana ta gaskiya. Wai shi da zai bincika mata jakarta. a daddafi ne hatta lecture ɗaya. ta ce za ta tafi gida suna ta ce ki Allah ki saki jikinki ko abin ne ya gaja kanna ya dauka ya bincika ai sai haka me zai miki akan wani shekin direba ɗinku ya buɗe da kaiki ai rashin mutunci mafi muni zaki masa idan kin koma gida an jima ni abin da ya fi damuna ma waye ki ne wallahi dan matsiyaci sai ya ɗauka ya ce zai je siyar bai san wayannan sai ta sai duk ƴan ƙauyensu ba yanzu kawai ki zo mu je police station cikin lokaci kalilan za a yi rakin. ni har ta zaro ido ta ce in tona maka na asiri kenan kin zata na gaya ma kowa ciwon yadda jaka da waya a ciki to hanni hal ta sani ba husna ta ce in kin je a cikin sarar babu tunan asiri ai sai a yi hakan dukkan mutane na ne amma wallahi su nake a wulakanta sa idan aka ga wayar a wajensa an naka masa shegen duka ni har ta ce husna bari na je gida ko zan ji sauƙin abin da yake na ba zan iya jurewa ba husna ta taɓe baki ta ce wallahi kina da samun kai damuwa duk ba da space ɗin da lamarin direba zai dinga damin ki haka to shi wannan direba din daga ina zuki abi isa isa ga tara ga dara haka miki wani hadde ta ce dukin da ake ciki zan kira ki da wayar hal ai tana da nan baki daga haka ta fice daga hall din din da fara school din bata taba takawa da kafafun ta habbakin titi ba sai yau haka nan ta tsaye da ta, shi ma za ta iya kirga sono ta Hausa a rayuwarta suna isa gida ta sauka da bude jakarta ta ba su kuɗi sannan ta shiga gida Aminu ne kawai a bakin gate ta ɗan compound din da kallo sai kuma ta yi kasa da murya ta ce Aminu baka tambaye min direba din can ko ya ga jakata ba Aminu ya ce, "Anya, don ina da yaƙini da ya gani zai nuna mu. Ai shi mutum ne mai gaskiya da amana. Ta wani kalla masa harara ta ce, "Dalla ma rufe min baki." Duka daga kwanan ku nawa tare, za ka san yana da gaskiya da amana. Ashe kai dole ne ban sani ba? To barka ji, waya ta ce da kusan miliyan ɗaya da rabi a jakan nan. Direba ya gwalo ido ya ce, "Subhanallahi, subhanallahi." Ni ta saci kallon wanda yake towa ganin direba ɗin ne, ta ɗaure fuska, ta juya tana bi cikin gida da sauri. Zainawa da ya gefen Aminu ganin yadda yake zaro ido kamar mara gaskiya ya ce me ya faru kake bude ido haka Aminu ya ce ba na ce maka ta yadda jakar ta ba zu? har tana tambaya ta kuka gani to wallahi bai hadda wayar ta naira miliyan ɗaya da rabi a cikin jakar Khalil ciro karamar wayar sai ya ce to ta huta Aminu ya ce a to dai ta ko huta wallahi dan yau tana sa uban a gaba ya siya mata sabo wallahi sai ya siya sai dai uwarta ta hana amma tsaf inda ita ce zai siya mata kai ka juya har miliyan uku ni yanzu na samu irin kuɗin nan ai kawai zan koma in tada gini mala in ci mai kyau in sha mai kyau sannan in ƙara mata biyu galin na kallon sai ce haba aminu ya ce wallahi tallahi albashin nawa ba yake amsuwa a wajensa ta bamu ni dai ban san ko yake bata ba amma dubu hamsin take bamu kuma da farkon zuwa na akwai lokacin da ya taɓa bani da kansa wallahi dubu saba'in ya bani to kilan dai ta kyautatawa ce irin tasa ban dai sani ba kalli dai bai ce masa komai ba ni yana shiga falo ta tafi ɗakin ta direct zauna ta yi a gefen gado ta rafka tagumi abin duniya ya ishe ta tunda shige mutumin nan ya zo gidan nan ba ta da kwanciyar hankali alhamdulillah to yan zakar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na bakwai ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ce wata ya mi abu.